mu taru domin sauraron littafin Allah alkur'ani a wannan wata in babban abin da ake bukata wannan watan ba kawai ka ci ka ki sha bane dole sai ka kame bakinka ka ɗauki zuciya ka ɗora ta kan littafin Allah domin ka amfana muna roƙon Allah ubangiji ya taimake mu akan haka kuma Allah ya datar da mu sannan kuma cewa wannan tafsiri kamar yadda muka faɗa za a fara tafsirin nan ƙarfe, tara saura kwata kuma da izinin Allah goma saura kwata awa ɗaya cak za a ana tafsirin za a gama na kowane rana in Allah ya yadda muna cikin ƙoshin lafiya sannan mutane su daure su dinga zuwa da wuri sannan kuma muna kira ga cewa kamar yadda aka saba idan mutum na da tambayar da yake so ya yi to ya rubuta ta yau in Allah da gobe zai ji ta dan ba za mu karɓi tambaya ko ya ce yanzu nan ake so a karanta ta ba ba wai ba za a yi ba ne. amma saboda ƙa'ida da tsari da aka yi domin duka kowa ya amfani da abin da za a yi a rubuta ta kuma don Allah ka rubuta tambaya don Allah don ka karu wani ma ya karu har ka rubuta tambaya ta isgili sannan za ka yi rubutu ka yi rubutu mai kyau wadda kowa ya ɗauka zai iya karantawa don wani sai rubuta tambayan kai ka rasa ma yadda za ka yi ka karanta tambayan balantana ma samu fa'idar abin da ake so saboda haka don Allah mu lura da wayannan guri sannan kuma shugaban kungiya na karamar hukumar jistadewa kuma mataimakin shugaban na jihar plateau sannan kuma wanda zan ce shi ma shi ne shugaban yanzu domin shi ma shugaban ya ba shi rikon kungiyar ya ci gaba da gudanarwa kaga wa shugabanninmu nan yanzu kungiyar a jihar plateau tana hannunsu to muna musu fatan alkhairi ya ce wani ɗan larura ne ya rike shi ya tafi wani guri da ya kamata ya zo a buɗe da shi yana ba da haƙuri cewa insha Allah in ya sami yadda yake so zai zo in kuma bai zo ba insha Allah gobe zai zo domin ya zo ya biya bashin yau insha Allah ta'ala saboda haka saboda kar mu ja lokaci na san malam zai dan ja hankalin ma kan wasu abubuwa kafin mu fara muna addu'a cewa kamar yadda muka sani shekarar ta gabata alaramma Uzaifa Ismail shine ya ja baki a wannan guri kuma kungiyar ta da ta sake turo shi shi ma shine ya sake jan baki a nan shi muna masa addu'a ta fatan alkhairi sannan muna kira ga 'yan agaji don Allah a yi haƙuri abin da aka saba yi kowane lokaci muna muku addu'a Allah Ubangiji ya ƙara muku istiƙama a kan abubuwan da kuke yi ku sanya ido a kan abubuwa especially kan ababen hawa na mutane domin wani wallahi ba manufar shi zoji tafsirin ba ne wata manufa ce take tare da shi don Allah ku ci gaba da aiki ku kamar da kuka saba sannan 'yan kwamiti na wannan tafsiri kuma muna muku fatan alkhairi Allah Ubangiji ya taimake ku kuma ya ɗora ku akan daidai Allah kuma ya tsayar da ku kuma akan daidai ku gabatar da aikin kamar yadda ya kamata da fatan Allah ya taimake mu malam ina maka addu'a fatan alkhairi amma alar ne dan karanta wasu ayoyi ko kafin tafaddar mutum أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا <clears throat> إلا ما كانوا يعملون إن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 وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ɗan'uwa mu gode wa Allah da Allah maɗaukakin sarki ya iso da rayuwar watan Ramadan watan Alƙur'ani watan rahama watan gafara watan sallah watan azumi watan sadaka watan zumunci watan sila wato saduwa da Allah bara iwar haka mun yi azumi da wasu da yawa har daga ciki akwai na'ibi na Allah shi gafarta masa ga gurin da yake zama nan yau sai dai mu nuna inda yake zama lokacin da muka yi azumi da shi bara bai yi zaton ba za a yi na bana da shi ba kamar yadda ake yi da mu yanzu muna zato za a yi na baɗi da mu watakila kullum abinda malamai suke cewa su mu siyaman muwaddi'i ku yi azumi azumin ban kwana Mu ɗauka cewa wannan shi ne. azumin mu na ƙarshe a rayuwarmu ta duniya kila babu wata fatara ta azumi da za ta sake samun in ma akwai baka san yadda za ta zo maka ba ko ta zo maka da lafiya ko ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala gafarar da kake wa bayi a cikin wannan wata Allah ka sa muna ciki yan uwa musulmi Allah ya kira kwanakin azumi yace ayyaman ma'dudatin yan kwanaki ne kididdigaggu ba su da yawa yanzu gashi jiya aka fara yau ana biyu wata rana sai ka ga mun zauna ana ana cewa za a rufe tafsirin Ramadan ya wuce ya tafi ya nade shimfiɗarsa da bayan da suka ci riba ya tafi da su gaban Allah da samun rahama waɗanda kuma ba su ribata ba sun yi hasara babba Allah ya tsare ne to duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi azumi irin azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar a yi domin kana azumi babban abu na farko da ake so ka sashi a ciki <clears throat> zuciyarka ka ɗauka tana azumi zuciyarka domin ita ce mahallin da Allah ke kallo a in salahat salahal jasad kullu zuciyarka ta yi azumi bakinka harshenka kenan gabar da ta fi kowace gaba hatsari tana azumi idonka da yake kalle-kalle yana azumi kunnanka da yake jiye-jiye shi ma azumi yake yi cikinka yana azumi farjinka yana azumi kafarka tana azumi to ka kiyaye wa kowace gaba azuminta karka yi tsammanin za ka karya wa idonka azumi ana alkiyama ka tashi da cikakken azumi ba zai yiwu ba yadda ka ga Allah ya baka siffa kana ji kana gani kana tunani kana da hankali to shi ma ibadarka haka Allah zai zo maka da ita in ka karya azumin hannunka ka cuci kanka in ka karya azumin jinka ka cuci kanka in ka lalata azumin kafafuwanka ka cuci kanka to wajibi ne yan uwa musulmi mu zama sumu siyamal muwaddi'in Allah ka karbi ayyukan mu a cikin wannan wata wani malami yana cewa annafsa tabki ala dunya wa qad alimat rai kullum yana ta magana yana kukan duniya gidana jarina motata abin hawa na, iyalina ‘ya'yana sai ce amma wa ƙada alimar anna salamata fiha tarku ma fiha kukuta a duniya barin abin da ke cikinta saboda ne Allah ya ce gida ne na ruɗi ko ad mata'ul guru duk wani jin daɗi da za ta baka Allah ce rudarka take yi sai ce a baitinsa na gaba yana cewa amwaluna li zawil mirasi najma'uha mu fa masu gada mu muke tarawa wa duwaruna dahari na nabniha gidajenmu kuwa zamani ne in ya tafi sai a ce da nan gidan wane ne har ma waɗanda suka san ka in sun kare to ba za ka ma sake jin an ka ba ga gidan a tsaye babu kai ba a san da kai ba kai ka gina shi saboda haka yan uwa musulmi idan musulmi ya samu kansa ya riske ya iskira ma ba to ya gode wa Allah saboda faɗin annabi Muhammad ramadanun ila ramadanun mukaffiratun lima bainahun daga ramadana zuwa ramadana duk abin da yi Allah kan kare maka kananan zunubai shi yasa manzo Allah yace idan kai azumi man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumi ramadana da imani da neman lada Allah ya gafarta masa wa man qama ramadana imanan wa sabon. haka wanda ya tsayewar ramadana yana mai imani yana mai neman lada shi ma gafarta musu to Allah ka gafarta mana Allah ka ibadun mu lokaci ne ba na bacci ba lokaci ne ba na hira ba lokaci ne da mutum zai kokari ya ga cewa Allah ya sa shi cikin bayi na kwarai Allah ka sa mu cikin bayin ka na kwarai in ba a manta ba <clears throat> mu na bara shi muka dauko muna sai da alaramma duk asabar inda karatu ya tsaya da mu shine a cikin suratul qasas ina tsammanin aya saba'in da ɗaya ko yawa to nan za a tashi duk wanda yake da ƙur'ani hannunsa ya duba suratul qasas aya saba'in da ɗaya insha Allah nan za mu fara Allah rama bismillah قل أرأيتم إن جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون To kun ji babbar magana, Allah ya ce, Kulka ce ya annabi sallallahu ta'ala alaika wasallam, ka ce a ra'aikin ku ban labari, in ja'alallahu alaikumul laila, idan Allah ya sanya muku dare wannan daren da muke ciki sarmadan ya zama dawwamamme ila yawmil qiyamati dare ya dawwama har ranar alqiyama man ilahun ghairullahi wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ya ci kun bi wanda zai zo muku da haske ku dinga gani sai Allah ya ce afala tasma'un ku ga hikima ta Allah ana maganan dare sai aka ce kuma afala tasma'un ba a ce afala tusiruna ba sai aka ce afala tasma'un ashe ba za ku ji ba li'anna hawasan sam'i domin ji da daddare ya fi ƙarfi ko ba ga bane jama'a haka ne ko ba Jin ka na dare shi yasa aka ce ma za ka karatu na sallan nafila ka yi da ƙarfi saboda in kana yi a hankali za ka ji wasu abubuwa komai kankantar motsi sai ya zo kunnanka to ba a so wani motsi ya kawar da hankali ka aka ce ka yi karatu da ƙarfi. to yan uwa musulmi dare ni'ima ce babba Allah ya magana darare a Qur'ani to ci gaba da rama kul ara'aytum in ja'ala Allah kul ara'aytum in ja'ala Allah يأتي من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون Allah ya ce ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka ce a ra'aitin ku ban labari in ja'ala Allahu na nahara sarmadan idan Allah ya sanya muku yini dawwamamme ila ginin ya zama har ranar alkiyama ba duhu man ilahun gairun lahi wani abin bauta ne wanda ba Allah bai a cikin bilailin da zai zo muku da dare taskunu nuna fihi da za ku samu nutsuwa a ciki a nan kuma Allah sai ce afala tu busirun ashe ba za ku gane ba Allah ka gane da mu to ɗan uwa musulmi a cikin dare da rana akwai abubuwa da yawa da Allah ya ta ambata a cikin Al-Qur'an inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati ba wannan da ke nema ba na cikin suratul baqara wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتفريق الرياح والسحاب المطفل بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah ce inna fi kalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sama da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sabanin dare da yini tunda Allah ya halicci duniya dare in yazo da yini yazo sai dare ya bashi wuri idan yini yazo sai dare ya bashi wuri in dare yazo sai yini ya bashi wuri shine wa ikhtilafil layli wan nahar kaga Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi kai dan adam ka sani cikin halittar sama da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sabanin yini da dare wal fulki allati tajri fil bahri da jirgin ruwa wanda yake gudana akan teku sai ne kuma wal fulki allati tajri bi ma nasa sai ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah yake saukarwa daga sama na ruwa ba ya biyar araba ba da mautiha ko sai ce kuma me wa basa fiha min kulli dabatin kuma Allah ya yada dukkan halitta a doron ƙasa sai kuma ya ce wata tasrifir riyahi da gudanar da iska da Allah yake yi wata ta fito daga gabar ta yamma wata ta fito daga yamma ta gabar wata ta fito daga kudu ta wata ta fito daga arewa ta haka kowace da sunanta a wurin larabawa iskar da take fitowa daga gabar ta yi yamma sunanta daban wacce take fitowa daga kudu ta yi arewa sunanta daban to sai Allah ya ce wata sirifin riyahi da jujjuyawar da iska take yi wa sahabil musakhari bayna samai wal ardi da wannan girgije da Allah ya hore tsakanin sama da ƙasa girgijen nan kowanne da irin aikin da yake yi wani girgijen zuwa yake dauko dan unshe zo ya hada da wannan dauko dan unshe zo ya hada da wannan wani girgijen kuma korewa yake yi ya je wani wuri ya gudu ya tafi wani wuri ya zubar da ruwansa wani girgijen kuma iska ce za ta koro shi da kun ji wannan iskar kun san ruwa zai sauka wasahabil musaqqad bayna samai wal ardi sai Allah ce la ayatin liqaumin yaqilun wallahi akwai aya amma ga masu hankali Allahumma ja'alna min al-aqilin Allah ka sanya mu cikin masu hankali saboda haka yanzu da yawa wani daren zai zo ya wuce bai ma san Allah ya masa ni'ima a ciki ba amma wannan ayar da Allah ya ce da za mu barka a cikin rana ba dare kai shekara biyu kai shekara uku a ce har alkiyama kai ba na jin akwai wanda ma za a yi wata shida yana dare a duniya don da an ce rana kawai to kwakwalwarka za ta buga zuciyarka za ta daina harbawa jini zai daina gudu a jikinka saboda zafi komai zai lalace a jikinka haka in daren ne aka barka a cikinsa sanyi zai daskarar da komai a jikinka shi yasa Allah yake idan na tafiyar da dare na bar ku sarmadan har zuwa tashin alkiyama waye zai zo muku da daren da za ku samu nutsuwa idan na tafiyar muku da yini yinin nan da yake kadawa iska ta fito kowa ya tafi neman abinci ashe arziki ne Allah ya mana canza maka dare da yinin nan arziki ne na Allah inda za ka kwanta yau da daddare kai awa 24 gari bai waye ba dala kwanciya za ta ishe ka ko ba ta ishe ka inda za mu fito kasuwa kai awa 44 rana ba ta faɗuwa ba za ka iya zama a kasuwa awa 44 ba to shi yasa Allah ya ce wani ubangijin ne zai zo muku da wannan ni'imar ta dare da yini waye zai zo muku da shi babu mai zuwa da sai Allah to sai ya ce me wa, ko sai ya ce wa min rahmatihi ko wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu hmm. yana daga cikin jin kai na Allah Allah ja'ala lakumul laila wan nahara sai Allah ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa a ciki walitabtagu min fadlihi shi kuma yini ku je ku nemo arzikin Allah wala'allakum tashkurun akwai kaunar za ku gode wa Allah Allahumma ja'alna minash shakirin na'am ويوم يناديهم فيقول أين شركائي to wa hada aidan nida'un fanin ala sabili tawbiki wannan kuma kira ne na biyu shi ma kuma Allah na kwaba wata kare da tsoratarwa liman abada ma Allahi ilahan aka ga wanda ya bautawa Allah kuma ya bautawa wani tare da Allah Allah ce wa yawma yanadihim ranar da zamu kira su zamu sa a kira su fa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tazumun sai Allah ce ina abokanan tarayya tarayya ta da kuke hada ni da su wadda kuke rai cewa su ma alloli ne suna da haƙƙi akan ku kamar yadda ni da na halicce ku nake da haƙƙi to ina suke a yau sai kuma Allah ya ce me فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ya ce wa naza'ana sai mu cire min kulle ummatin cikin kowace al'umma shahidan da mai ba da shaida a kansu shine annabin da Allah ya aika musu fa qulna sai mu ce hatu burhanakum ku zo da hujjojinku fa alimu a lokacin za su gane annal haqqa lillah lalle gaskiya ta tabbata ga Allah wa dalla anhum ma kanu yaftaruna kuma duk abin da suka sance suna kirkira na ƙarya ya bace musu ba za su gan shi ba ranar tashin alkiyama Allah shi kare mu wata rana shawa. manzo Allah ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sai suka zo suka same shi suka ce kai Muhammad kana so mai imani ce ƙwarai to kai abu ɗaya. ka roƙi Allah dutsen safanna Allah ya mai da shi Gol, zama diamond zinari mu ɗiba muna sayarwa muna so abinci muna so raƙuma da dawaki mai arziki mafi kowa arziki a duniya manzo Allah ya ce in nayi wannan za ku musulunta suka rantse da lata da uzza suka ce za su za su musulunta sai manzo Allah ya ce to shikenan annabi ya alula ya daga hannu zai addu'a sai ga malaika jibril malaika jibril ya ce musu zan mai da dutsen safa da marwa duk waɗannan duwatsun da kewaye da maka duk zan bai da su god amma ba su imani da kai ba zan halaka su sai maza Allah ya ce a maza roƙa musu ba ya Allah ƙyale ni da su ta lallaba su a hankali in su ba su musulunta ba in ba su musulunta ba yayan su za su musulunta to da annabi ya roƙa da duk duwatsun nan sun zama gol amma kuma da mu ba za mu zo mu tarraba tun da ka san imanin da ba za su yi bayi shi kuma Allah da ya aiko maza Allah ya san ba za su yi imanin ba

to sai Allah ya ce ya annabi sallallahu ta'ala alaihi Sallama ka labarta musu labarin karuna wani babban kafiri ne da aka yi shi zamanin annabi Musa wanda ya tara dukiya mai yawan gaske kuma ta zama masa abar alfahari da cin mutuncin annabawan Allah yace inna qaruna lalle shi qaruna kana min qaumi Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa wato ba Isra'ile ne shi fa baga alaihim sai ƙetare iyaka akan su yi zalunci akan su wa atainahu min al-kunuz min bashi taska duk taska duk inda kaji kunuz a Qur'ani to babu kyau a ciki mun bashi kunuz wato taskar da ake tarawa dukiyar da ake tarawa ba ci ba sha sai dai a ta kidaya da ya ji an daga gida zai biya da ya ji wata mota ta fito zai saya da an daga fili zai biya kamfani zai saya amma da za ka zo ka ce ga wani musulmi ya mutu ana neman kudin da za a karbo gawa zai ce ku kuri ba ku kuri ba za ku ganni ba to wannan ita ake kira kunus dukiyar da ba alheri da ita sai dai a yi ta kirga ta a yi ta tara ta a yi ta tara ta Allah ya ce mun bashi daga taska ta duniya ma inna mafatihahu abinda mabudai mabudan da ake bude shagunan da dukiyar take Allah ya ce latanu bil usba ulil quwwa za a samu karfi karfafa jama'a karfafa masu yawa to wannan kiyakiyan zai yi wa karfi nauyi inda za su dauka ka tara ƙato goma ka ɗora musu makullan kiyakiyai inda ake kulle gwalagwalai shagunan da ake sai da bol makullan kawai ƙato goma ba za su iya ɗauka kina lati latanu'u bil bati ulil kowa za su nauyaya ga ƙarfi majiya ƙarfi saboda yau kasan dukiya ta kai dukiya inda aka ce maka ƙato goma ba zai iya kayan kin da za a buɗe shagunan da kake da gola ba kai kasan san gol ɗin yana da yawa sai Allah ce iz qala lahu qawmuhu la tafrah sai mutanansa suka ce karkai fariya mana karka daga kai karka nuna ka isa karka nuna kai wane ne inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son mutane masu fariya ko ko ba haushe ma ce mai fariya me shi wawa ne sai suka ce karkai fariya domin fariya babu kyau ya kai ya kai karuna na'am وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن suka ce wabtagi ka nema mana fi ma kallahu cikin abin da Allah ya baka addar al-akhirah ka nemi gidan lahira cikin dukiyar da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya amma karka manta da rabonka da duniya wa hasin ka kyautata kai sallah mai kyau kai azumi kai zakka kai hajji kai duk waɗannan ayyukan da Allah ya kyautata maka kama ahsanallahu ilayka kamar yadda Allah ya kyautata maka ka kuma ya azurta ka wala tabgil fasada fil ardi karka nemi barna a doron kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin lalle Allah baya son mutane barnata, Allah ka tsare mu daga cikin su kun ji wanda yake baya da shi amma yana kokari ko da ka bashi ko baka bashi ba shi burinsa da kai da shi ku shiga aljanna wannan ita ce ka'idar bawa na Allah mutumin kirki ba ruwan shi da tarin dukiyarka shi dai kokarinsa kada dukiyar ta sanadiyan ka da haka su suka zo suke masa wa'azi ka yi mana abinda Allah ya ce ka yi abin abinda Allah ya ce ka bari ya kai na wannan ni'ima ce wacce za ka kare ka barta ko ita ni'imar ta kare ta barka amma duk abin da zai kusanta ka ga Allah ka aikata duk abin da zai nisanta ka da Allah kar dukiyar ta sa ka yi dagawa ka je ka domin Allah baya son mabarnata wannan shine wa'azin da suka yi masa sai me yace أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن kala sai ce inna ma utituhu iyaka ne an kawo min wannan dukiya na samu wannan dukiya ne ala ilmin indi saboda ilmi na saye da sayarwa ni na kware akan kasuwanci da harkokin kamfani saboda haka na san yadda kuɗi zai shiga na san yadda zai dawo saboda haka ba wani kula ga abin ya Allah ne ya bani kaza kaza ni ban san wannan ni kawai ilimi na da nake da shi da ƙwarewa ta da sani na da nake da shi na yau da yau da gobe na san faɗi nan tashi nan na sani da haka na tara ta. sai Allah ya ce a walam ya alam shi karuna bai sani ba annallaha qad ahlaka min alqurun Allah qad ahlaka min qablihi Allah ya halakar kafin shi min alqurun karnoni da suka gabata man huwa ashaddu minhu quwwa akwai wanda ya fi shi tsananin ƙarfi wa aksaru jam'an kuma wannan dukiyar da yake gani shi talaka ne ma a wurin wani don wada aka ci duniya ba wallahi ku ji ƙarunan nan duk dukiyar nan tashi Allah ya halicci waɗanda mutum ɗaya in ga ƙaruna ma sai ka ce wani ai fakiri ne talaka ne ma a bakin shi amma Allah ya halakar da su da su da dukiyar tasu da ƙarfin da Allah ya ba su duk ya halakar da su Allah kiyaye mu sai ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimuna kuma mujrimai ma ba sa tambaya mai na zunubi suka yi Allah ya halakar da su ba ma tambaya amma manta da su kamar ba a yi su a duniya to kaga kai dan Najeriya da Allah ya kawo ka yau a irin wannan zamanin ka dan tare yan kwabbanka ka yanke zumunci da yan uwanka yan uwan mahaifa da yan uwan mahaifiya wani na nan a gidan haya kai kuma kana da gida ya fi hamsin amma ba ruwanka da 'yan uwanka ƙauye ma ba ka zuwa kamar ba daga can ka taho ba ba ruwanka da su waya ma ba mai iya maka wai ka yi ƙarfi ba komai kake da shi ba ka yi ƙoƙari cikin ɗan abin da Allah ya baka ka dinga sadar da zumunci da 'yan uwanka na wajen ɓangaren uwa ka dinga sadar da zumunci da ɓangare 'yan uwa na wajen mahaifi ka dinga sadar da zumunci ka dinga yin tunani akan Allah zai tambaye ka wannan domin ce wai ai taimakon su ba dole bane wallahi dole ne akwai inda yake zama dole Allah ce wa ati zal qurba me haqqahu to ne gaban to kaji المبدلين كانوا إخوان الشياطين وشكما شيطان فا وكان الشيطان لربه كفورا الله يقول ku. حقه wanda ka san kana da zumunci da shi dan uwan uwa ne dan uwan mahaifi ne kana hada zumunta da shi Allah ce ka bashi hakkin shi kai ba ma shi ba Allah ce wa ibn sabil dan tafarki matafi shi ma ka taimake shi wanda yana da arziki amma ya zo garin ku komai ya kare ko ya haɗu da 'yan baran daji Allah ka tsare mu da su Allah ce ka ba su wala tu bazzir tabzira karka yi almubazzaranci idan ka tashi auren da yarka a ce an kashe biliyan 250 a bikin yarka ita ɗaya. ko Eh, kowa ya zo wurin bikin komai yawansu wai za a zuba a hanset a wannan hanset me sunanta sunan hanset na mai tsada ta dubu takwas eh iPhone eh to kaji iPhone dubu Pro wai to ita aka dinga raba mutane wai duk yawan mutanen da suka zo wurin a wurin bikin sai a dinga ba su wai shine goro ba ana raba goro a wurin aure ba to ita wannan iPhone ita ne goron da ake raba wanda suka zo wurin da Allah wannan akwai almubazzaranci ko ba. to Allah ya sauki Allah ya haramta wannan musulmi wanda ya yarda da la ilaha illallah wanda ya yarda zai mutu Allah zai ta da shi cikin kabari ya yarda zai tashi ranar alkiyama kufatan urratan gurlan buhuman wallahi zai ji tsoron aikata wannan zaka tashi da luba kamar ka ba takalmi bindir a gaban Allah haka kowa zai tashi amma ka zauna kana irin wannan wani zai kwana ba abinci wani zai kwana a asibiti ba magani wata za ta kwana tana naƙuda mijinta ba ya da kudin da zai kai ta asibiti amma kana da wannan dukiyar ba za ka tana da bayan Allah ba sai ka je kana zubar da ita wa maroƙa sai ka ji an gayyato wai wani maroƙi ne a nan Legas wai ɗauko shi sai ka ajiye dala dubu ɗari uku ko dala dubu ɗari hudu ne aka faɗa makaɗi ne fa kuma kajiri to kamar da dala dubu ɗari hudun nan kamar da ita naira ka ji miliyan nawa za ta baka wai badde ne za a yi na ya a irin wannan rayuwar in ban da ma dai ba haushe Allah ya yi shi mutum ya cuce ka ka zo ka ce ranka ya daɗe ya zage ka ka zo ka ce mishi ranka ya dade ya sace dukiyarka ka ce mishi ranka ya dade ya kai ku duba ba yanzu yanda ake yanzu ko a wannan rayuwar tamu ta siyasar nan ta yanzu kun ga an fara bin manya arewa daya daya ana dauke su an fara ko ba fara ba to akwai matsala ko babu duk lokacin da ka ga mutum ya zo ya kama shugabanka to kai ba komai ba ne. domin inda ya san kai ka san me kake a rayuwa ba zai fara taba shugabanka ya zauna lafiya ba to kun ga dauke-dauke nan da aka fara yi wa manya ba fa wannan kar ku ji an ce an kama ɗan rufa'i duk da su ma manyan dai ba su tsina na mana komai ba amma fa suna da wani amfani garin tudunsu da sanin sun san makwancin tsiya to zai hana yatakun su zo kanmu ko ba haka bane a an ce ka rike karanka don maganin karen gidan wani duk da wasu tsinana mana komai ba ba za mu bari kuma a dinga kama su ana zuwa ana kulle su ai wani zargi yayi wanda kowa ya ji zargin cewa ya akwai wani babba daga cikin mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro ya shigo da wata guba ko ba haka ya faɗa ba ce gubar kuma da nauyi ga da kasar da aka sai gubar ga ran da aka so ta ga inda aka sa ta a jirgi ga lan da ta sauka a Najeriya kuma ga hatsarin da take da shi dama ni na san wannan magana zai wahala ba kama shi Allah ya mu dai muna hannunka mai sanda wallahi kar ku yi tsammanin Allah zai bar ku PDP ta yi irin wannan zalunci shekara goma sha shida. har yau Allah ya bata ta zauna lafiya tukunna ai ba har yanzu ana jin sunanta ba to sunanta ma sai an daina ji ka rubuta ka gani to ita ba za ta gyaru ba <laughs> ba za ta gyaru ba insha Allah ai ta sun taba Allah ne duk wanda ya taba Allah Allah ya waiwaye shi baya bari ya tashi to ga wannan da ake cewa APC wai ta zo da tsintsiya wai za ta share ashe sharan nan ashe talaka za ta share Allah ya tawaye sun gwada da tsuntsiyoyi suna ta shara ashe ashe talaka ake shara to za mu gane mu gane ko kar kai gaba da dan uwanka akan siyasa kar masallaci ya raba ka da dan uwanka akan siyasa kada ra'ayin siyasa ya saka kwana kana jin haushin wani wallahi al'azim inda abin da za ka ji haushin wani a kansa addini ne in mutum ya ƙi amma ba wannan gurɓataccen siyasa da ake yi ka kwana da ɗan'uwanka kana gaba ka kwana da shi wai masallaci ma akwai wanda ya zo ya ce ai wala mu mun daina bin ka sallah mu ba za mu ƙara bin ka sallah wallahi me ya faru ya ce a'a ba ka san Buhari to idan Allah ina Buhari hmm? sai in daina sallah kagan duk abin da ka sani nan duniya ka same shi nan za ka bashi abin da za ka tafi da shi lahira addini amma duk abin da ka sani kuɗi ‘ya'ya matsayi kome a nan ka same shi a nan za ka bashi abin da zai bika cikin kabari ibadar da ka bautawa Allah da ikilasi shi zai bi ka Allah shi kare mu saboda haka yan uwa kanmu ya waye ɗabi'ar mu ce ta hausa fulani sai dai Allah shirye mu mm. ƙin junanmu ya yi yawa rashin haɗin kanmu ya yawa ƙiƙi juna tsakanin musulmi ya yawa shi yasa kowa sai zo ci karansa babu baka ya tashi ya tafi lafiya Allah tsawon to sai ya ce me kala inna ma utitu mun karanta wannan to sai ya fito

ya sa dawaki aka yi musu ado iri ɗaya aka sa musu kilishi kowane doki aka sa musu kilishi a gabansa kuma aka yi musu ado da farin kyalle da koren kyalle ya hau da yaransa suka sa kaya mai tsada da sai na ya fita alaƙa ga waɗannan mutane da suka yi masa wa'azi fi zinatihi cikin ado na ƙayatarwa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai an bani na iya waɗanda duniya suka sa a gaba suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun kai ce ina ma an ba mu irin abin da aka ba qaruna innahu lazu hazzin azim lalle shi wallahi ma abuci rabo ne mai girma haka mutum yake faɗa in ya ga wanda ya fi shi qala alladhina utul ilma وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم سي وأن سكا سان الديني ما لمن الديني suka ce wai lakum kai canku sawabullahi sakamakon Allah khairul liman amana wa amila saliha ya fa alkhairi ga wanda ya imani ya aikata aikin kwarai wala yulqaha illa sabirun kuma ba mai samun wannan sakamako sai masu haƙuri. duk abin da kaga an ba dan uwanka kai ba a baka ba kar kai fishi akai duk abin da kaga ɗan uwanka ya zama na duniya kai baka zama ba kai hakuri akan shi karka damu da shi Allah ya fi son ka haka duk inda kaga Allah ya yi ka wallahi ya fi so ya ganka haka ne inda yana so ya ga kafa haka zai kai ka ai ba zai gagare shi ba kai ka duk wani matsayi ba zai gagare Allah ba amma haka yake so ya ganka saboda kila hakan zaka fi samun rahamar shi kila an baka abin da aka ba wancan gobe zuwa jibi ka ma fita daga imanin Allah ya kare shi yasa ya yace wala yulqaha illa sabirun amma ba mai haduwa da irin hakan sai masu haƙuri ai wala yulak aljannatu illa sabirun ba mai haduwa da aljanna sai masu haƙuri ka annahu ja'ala zalika min tamami kalamin ladina utul ilma kaman ya sanya wannan yana daga cikon yana daga cikin cikon zancen masu ilimi qala ibn jarir wala yulaqaha hadhihi alkalma illa sabirun ba mai haduwa da wannan kalma sai masu haƙuri amma habbatin duniya suka yi haƙuri ga barin son duniya arragibuna fi daril akhirah waɗanda suka koma suna kwaɗayin samun lahira wa ka annahu ja'ala zalika maqtu'an min kalami ulaika kamar wannan ya zama ya yanke maganar waɗancan wa hu min kalamillahi sai san ya cikin zancen Allah wa ikbaru bi zalika Allah ya bada labari cewa fa ba za ku samu haka ba sai idan kun yi hakuri yawa an ka ce wane yayi zama kaza sai na zama wane yana gaba da ni ya zan zama a'a to ka shiga uku yanzu haka akwai dan da ba haifa ba amma zai zo ya fika ko ba ga bane yanzu haka akwai yaron da zaka je kauye ka dauko ka koya mishi sana'a zai kudi ya barka haka Allah ya tsara tela ne kai akwai yaron da zaka koya wa dinki sai ka ji shi a Abuja yana dinkin gwamnoni <laughs> eh kai ko mishi na bai taba kawo maka dinki amma kai ka koya mishi amma shi ga hitan gwamnoni yake wa dinki da Allah akwai akwai yiwuwar Allah ko babu yin Allah ne ko ba haka bane haka zaka koya wa mutum karatu sai ka ji an ce ya zama doctor ya zama farfesa kai kana nan a inda kake a zaune. hmm wa tsara wannan to in ka ce baka yarda ba to ka ɗauko wa kanka abin da ya fi ƙarfinka ka yarda da abin da Allah ya tsara kawai kai bawa ne na Allah ha kuɗi a wurinka musifa ce Allah ba zai baka ba ha ɗaukaka a wurinka bala'i ne Allah ba zai ɗaukaka ka ba ha talauci a wurinka arziki ne sai Allah ya barka a ciki ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu arziki suka zo gaban sa sun ce ya rasulullahi waɗannan talakawan riga ɗaya suke sawa sun rana ta dake su wahani ne yake tashi ba za mu zo mu kafaɗa da kafaɗa da su a gabanka ba ka ba su rana ka ba mu rana ai annabi yayi niyya zai haka amma wahayi yazo zo ya hana shi gobe hana shi ba Allah ce wala taqru lil ladina yad'una rabbakum ما عليك وما ku duba matsaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah amma na ce wala ta tarudil ladina karka kori waɗanda suke bautar ubangiji dare da rana safiya da marice aikinsu kawai suna neman yadda rana ma alaika min hisabihim min shay ba ka da wani laifi akan yi musu hisabi haka su ma ba su da laifin komai akan yi maka hisabi zaru da hum ya ka kore su ya manzan Allah in ka kore su koren su kuna minar zalimi ku duba saboda korar talakawa Allah ya ce wa manzan Allah zai zama cikin wa cikin karka ce sai kayan arziki za ka samu daraja masu arzikin ne suka ce annabi Muhammad sallallahu ta'ala ya kori waɗannan talakawan ya ba su rana kan su zo Allah ce a na fi son su kusa da kai wata rana sai da na ababakar musu ya ɗashi da waɗannan talakawan waɗanda ake kira ahalus sufa na cikin masallaci ya yi sauri ya zo gaban manzan Allah yana ba annabi labarin abin annabi ya ce in ka fusatar da su ka fusatar da Allah in ka yi abin da suka ji haushi to Allah ma ya ji haushinka karka ga mutum haka kare na shi komai yadda ya kai da ƙarfanci wallahi baka san me matsayinsa abin Allah ba Allah ka gafarta mana to sai kuma yace wa qala al-alqu mm, fa khasafna bihi mm-hmm. fa khasafna bihi wa bidarihi فما كان له من na ينصرونه نعم Allah ce fa kasafna bihi sai muka tsaga ƙasa da shi wa bidarihil arba da gidajensa na dukiyoyin nan da yake kwana a ciki da shagunan nan nashi da aka ce kiyakiyan shagunan karfi in an ɗora musu za su sha nauyi duka da dukiyar da gidajen sai Allah ya ce ƙasa ta haɗe su kawai fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce sai muka dulmiyar da shi cikin ƙasa da gidajensa wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai kasance yana da wata jama'a da za su taimaka masa koma bayan Allah babu wa ma kana min al-muntasirin bai kasance cikin waɗanda za a taimaka ba Allah ya gama da shi ya gama da bikinsa kamar ba a yi ƙaru a duniya ba wuraren da ya keɓe a bayan gari ya yi gidaje na alat gidaje na ƙasaita gidaje na a zo a gani sai kawai aka ga wurin ya zama fili ba komai ƙasa ta haɗe ta koma yadda take kawai waye zai ja da Allah la ilaha illallah Allah ka gafarta mana to sai kuma mutane wa asbaha allazina tamannau يقولون ويك يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخطف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون to waɗanda suka ga ƙaru na jiya suke cewa wai ina ma bune shi ina ma Allah ya ba mu abin da ya bashi wa asbaha allazina sai yawa suka waye gari allazina tamannaw makanahu waɗanda suke burin ina ma su shi dinnan? bil amsi waɗanda jiya suke cewa ina ma su ne ƙaruna sai suka waye gari ya kuluna suna cewa wai ka annallaha ya basu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir oh kamar dai Allah madaukakin sarki shi ke shimfida arziki ga bayinsa kuma Allah yana da iko akan kowa laula amanna Allah alaina ba dan Allah ya mana baiwa ba la kasafa bina da da mu za a dubbin rijin wai ka annahu la yuflihul kafirun kai dai ka kamar ka ce dai kafirai ba sa samun rabu har abada ba za su samu ba Allah ya tsare mu to saboda haka karka ga wani ya timbatsa wajen badala ya kai matsayin da ya kai ka dinga cewa kai wani yana habba ai wani yana habba ai suna ganin gari wani ya shigo gari kai kai ajeji ka ajeji kai wai ya shigo gari to kai kai kai na ka shiga <laughs> ai wannan kwatar ta fi maka alheri Allah ita ce za ta kai ka aljanna bari gaya muku wani abu wallahi idan mutum ba Allah ne ya so shi da dukiya ba dukiya ta fi sa ɗagawa ta fi sa manta Allah yanzu kana da talauci ka laluba nan ka ji saura naira ɗari biyu nan ka <laughs> laluba ka ji ba ce subhanallah ko ba ga bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah haka dai ko ba ga bane to shi kuma ya kwanta account sa ma sun fi guda goma wancan account ɗin bai san nawa ne a ciki ba wannan account ɗin bai san yau nawa aka zuba ba wancan account bai san nawa aka zuba ba kuma yadda kake ganin talaucin yana zama damuwa dukiyar man ta yawa damuwa ce ka samu masu kudin ka zauna da su kaji wallahi wani ba iya bacci sai ya sha kwaya Allah ka shirya da mu nan za mu dakata yan uwa musulmi abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah muna roƙonka wannan wata Allah ka ba mu lafiyar da za mu bautata maka Allah ka raba mu da kasala Allah ka raba mu da kiyuya Allah ka raba mu da amaja Allah muna roƙonka ka karfafe mu ka ba mu ikon raya dararen wannan wata kuma Allah ka ji addu'o'inmu ka gafarta mana ka tausaya mana Allah ka fidda wannan ƙasa ta mu cikin wannan bala'i Allah wanda duk ya gayyato mana wasu Amerikawa Allah shi kuma ka gayyato masa mala'iku eh Allah duk wanda ya gayyato mana Amerikawa Allah ka gayyato masa mala'iku mala'ikun ko dai na jinya ko na haukatarwa Allah karka bar mu da dabaranmu Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatu sheikh Allah ubangiji saka da alkhairi kaga ni sai na kama muke minti biyar da fara tafsirin ba ashe mun share mintoci masu yawa wannan Allah ubangiji ya kara rayuwa albarka to malai yana cikin karatu sai ga ɗaya daga cikin shugabanni kuma mufassir na tafsiri na wannan shekarar wadda zai gabatar a jihar Bauchi karamar hukumar Toro a cikin garin Tille shine admin secretary na ƙasa na education kuma secretary na raba masu tafsiri a ƙasa Sheikh Harun Ibrahim ahmad muna maka barka da zuwa da fatan allah kawo rayuwa albarka shi ma saboda girmamawa duk abin da na faɗa a farko mun je buɗe tafsirai mun buɗe na yamma mun buɗe na dare tare da shi muka je ya ce ko zai tafi sai an zo buɗe na malamin mu tare da shi sannan ya tafi shi ma insha Allah ranar asabar shi ma zai je ya buɗe nashi tafsirin da izinin Allah kafin ya yi magana dama muna da tafsirin mata mun sani ana yi da safe wadda da gobe ya kamata mu bude amma gobe juma'a ne wannan dalili zai sa zamu mai da tafsirin mata ranar asabar insha Allah za a bude shi kowa sai ga wa iyalan shi saboda gobe babu lokaci a nan ake sallar juma'a ka ce kuma za a zo yi karatun mata malam hudu ta duk da dai akwai su a zube a memory a ka na san dai amma abubuwan za su masu yawa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 wanda ya maimaita mana wannan shekara kuma gashi ga mu a gaban malaminmu Allah ya ba shi lafiya da kuma fitowa don karantar da al'umma matasa ana wayar da kanku saboda abubuwa masu yawa cikin abubuwan da suke faruwa kullum da muka samu aka yi mana kenan a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka kusan can kaji an mutu za ka samu matasa ne can kaji an mutu matasa ne alamun kullakullan da warware su sai mun dage da addu'a da kuma dagewa da karatu in ba a manta ba jiya an samu gawawaki kusan 33 wanda suka mutu 27 suna asibiti a kasar wasi kuma yanzu abinda da ake magana ana binciken mai kashe su ba gama da wannan ba za ka ji abu ya faru a can ya faru a nan ya faru a nan to hakkinku ne ku ƙara dagewa ku kusanci waɗanda za su koya muku addini ku fahimce shi domin dakon addinin ga 'yan baya kuma ku ba wa kanku haƙuri lokutan da ake karanta da ku baya ɗaukar lokaci mai yawa ƙila ma wani idan ka yi abin da ya shafi abincin buɗe baki to ƙila idan ka taho wurin karatu kafin ka koma ya tsirga amma da za a ce ba ka taho ba sai ka kwanta ila sai kwanta da ciwon ciki to wannan kokarin da zaka yi ka taho ka supporting abin da ake muku anan kalma ta biyu lokacin da za ku dage ku yi karatu za ku zanto masu kariya ne wa addini a kowane lokaci kuma kowace gaba ba za a samu jahilin musulmi wanda bai san komai ba za a samu wayayyen musulmi ko da bai iya karatu ba wata ranar wani ba yahude ya ɗauko jakarsa ya ce bari shiga cikin garin nan in samu malaman musulmai batar da su in samu su ha a kan addininsu ya ɗauki guzurinsa da ya jakarsa ya taho tafiya ce ta da a kafa ka je nan ka huta ka je nan ka huta daidai bayan bayan gari sai ya samu wani makiyayi yana zaune bayan ya yi kiwo zaman da ya yana hutawa sai ya masa sallama sai amsa sai ya zauna kusa da shi matafi ne zai shiga gari zai wasu harkoki baran ɗan huta an taya ka hutawa sai ya kawo ɗan guzuri na ruwa sai ya bashi ya sha sai dan jashi da hira sai yake cewa ya kai ɗan uwa da ya ga ya karɓi hira sai yake cewa Ba ka ganin da a ce za mu cire ayoyi masu kama da juna a ƙur'ani mu su kawai san bai duk mu zubar da su a ce kisa annabi Musa a bakara a same ta ali imrana a je suratul qasas a same ta a taha ya ta lissafa ce da za mu cire mu bar guda ɗaya. ya koma kawai abinda ake bukata ba sai an samu ta tashabi a cikin alkur'ani ba ba za mu rage ba wurin saukin karatu da kuma hadda sai wannan makiyayin sai dariya sai ce kamanta Allah ta'ala ya yi ka da ido biyu da kunnuwa guda biyu da hannayen nan ga sunan guda biyu idan da za a ce misali a cire maka guda ɗaya za ka yi aiki da ɗayan ko ba za ka yi bai ce zai yi to don me sai an tafi da waɗancan dan shi kenan da ya ga abin da wannan makiyayin ya ba shi amsa sai ya ce lallai fa wannan ina ganinsa jahili ne ina ma da na shiga garin na tadda malamai mai zan ce daga nan sai juya baya saboda haka yan uwa ana bukatar kariya ku dage abin da ake baku ku kama shi don ya zamanto cewa kun yi abin da ake bukata kada ya zanto ka zo wurin karatu amma ka kasa tafiya da wani guzuri wanda zai zanto cewa kalubale ne da yake gaba kalubalen mu babba ne babba ne ba wai karami bane amma ga wanda ya hanga ga wanda ya hangi me ake yi yau kaɗan kaɗan kaɗan an ce an kaso da ji guda ɗari ko an zuba sa kuma inda aka ajiye su a bauchi ba a zuba su a abuja ba sai aka kai su bauchi tsakiyar inda musulmi suke sannan sai aka ce za su koya musu tactical menene suka faɗa za su koya musu dabaru amma ba su shiga ciki ba to kulli ne wanda aka yi sai dai Allah ya warware mana shi kuma ku ne mu ne gaba ɗaya za mu yi ta addu'a don ya zamanto cewa abin da ya kawo su Allah ya watsa shi kamar yadda ya watsa su a Afghanistan suna gani suka asarar dukiya da sojoji da kuma dukkan dabarunsu suka ɗauki mulkin suka mika suka bar wurin to abin da ya kamata a ce mu kalla kenan kuma irin dabaru da ya kamata mu kalla hankalinmu ya iya ba mu abin da ake nufi da hasashe a zaben da yake zuwa wanda shi ne zai haska mana tun yanzu saboda haka irin wannan majalisar ne za ku ji ana dan gaya mu kaɗan kaɗan don ya zanto cewa kun yi samu wule da maraku domin an ce ba a fafe gura ranar tafiya kuma hausawa kan ce kowane bakin wuta da irin nashi hayakin to sai mu san mu wani hayaki bakin mu zai yi Allah ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ubangiji ya saka wa shehi malami Harun Ibrahim Ahmad da alkhairi ko babu kuma ya tsirga mana wani abin da ya da tsiminmu da lura wanda na san insha Allah nan gaba malama zai jawo hankalin mu a kai sosai sosai don mu san da muka sa gaba saboda lokaci za mu tsaya a nan ta addu'a malam saboda mutane ta sai kuma gobe to yan uwa akwai wani bawan Allah da sai qur'anai guda tara ko guda tara ne su ya kawo wa masallaci fi sabilillah Allah ya saka mishi da alkhairi akwai wata gyatuma ita ma ta ce don Allah idan mun zo karatu a sata a cikin addu'a ba ta da lafiya Allah shi ba ta lafiya yan uwa musulmi ku tashi da addu'o'i kamar yadda kuka ji mala haruna ya faɗa muna kan wani tsini ne mun taka da ƙarfi zai huda mana kafa mun ki takawa kuma za mu rikito to idan ba a tashi da addu'a ba kuma watan addu'a ne muke ciki duk shugaban da ya gayyato amerika ya ci amana al'ummarsa jama'a haka ne ko ba haka ba ne domin ba inda suka shiga suka fita lafiya babu a duniya babu sai dai Allah ya fitar muku da su da ƙarfin tsiya amma su dai kan sun zo dukiya ƙasa suke zuwa nema sannan su farraƙa 'yan ƙasa su ba waɗannan makamai su zuga waɗannan ku ta kashe kanku jama'a haka ne ko ba haka bane kuma shi da ya gaya sun bai kai su ibadan ba bai kai su lagos ba bai kai su oyo ba bai kai su ugun ba bai kai su ondo ba sai kawo su bauchi to Allah kana kallon shi kana kallon matar shi kana kallon shirinsa Allah ka san dabarunsu ka kuma san abin da suke so su cimmawa Allah ka hana su cimma burinsu sallu ala nabi Allahumma Allah ka samu na ikhlasi cikin wannan aiki da masu zuwa da masu sauraro da mai karantawa da mai fassarawa Allah muna roƙonka ka mana jagoranci ka tsarkake zukatanmu ka bamu ikon yi domin kai Allah ka tsare mana harshen mu gaban yin tuntube ubangiji muna roƙonka subhanahu wataala bayin da kake marhama cikin wannan wata ka sa muna ciki ya Allah muna roƙonka subhanahu wataala ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka shirya mana iyalan mu ka gafarta ma iyayen mu ka gafarta wa malaman mu bawan Allah da yake mana aikin masallaci Allah ka taimake shi ka ƙara wa dukiyarsa albarka ka iya masa abin da ba zai iya ba ya Allah muna roƙonka yara guda biyu ko uku da suka ba da kuɗi aka sayi wani guri ɓangare suka ce a ƙara masallacin nan kuma suka ce zama sadakatun jariya ga mahaifinsu ubangiji Allah ka albarkace su shi kuma mahaifin nasu Allah ka kai ladan gare shi Alhaji Garba mai rike wanda ya fara asasa masallacin da ɗansa da ya rusa Alhaji Ɗa Asabe ya sake ginawa da Alhaji Yaro da ya bamu wannan guri muke ta sallah muke ta karatu da alhaji ladan usman ladan wanda shi ya kawo izala ma masallacin wancan lokaci kenan to muna roƙon Allah duka Allah ka samu cika da imani Allah ka tashe mu da imani Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka tsare mu daga abin da muke jin tsoro na sharri ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan agajin mu masu tsayawa akan wannan aiki Allah ka kyautata niyoyinsu masu ɗaukan wannan karatu su yada duniya ta ji su ma Allah ka albarkace su Allah muna roƙonka duk wanda zai bada gudunmawa a wannan aiki yan kwamitin makaranta da yan kwamitin karatu da yan kwamitin tafsiri na na dindindin da na Ramadana duka Allah ka mana jagoranci subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Thank you.